ku danna subscribe kara ku danna ƙararrawa ta yadda za ku rika samun shirye shirye mu a kan lokaci haɗi da danna like sharing da kuma comment mun Assalamu alaikum jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili ku karkada kunnuwa inda muke karanto muku littafin na rabo ajali wallafar hawa, e Usman Jidda kada dai ku manta al'ajabi TV ta dauki nauyin sa idan dai ba ku manta ba na jiwa tana asibiti amma ni hala yake tambayar doctor ta mutu ne yace a bata mutu ba kwat ni hala hafi yawo doctor ya ci gaba da cewa sai dai cikin jikinta ya zube ta samu miscarriage kuma mun yi iyaka kokarin mu wajen ganin mun ceto rayuwarta amma abin ya faskara dole sai an cire mahaifarta saboda ta fashe idan aka bar mata mahaifar a jikinta komai yana iya faruwa dan tana iya kamuwa da kansar mahaifa wanda da ƙarshe ana iya rasa ta Na muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba ni har jin kalaman dokta yake tamkar almara ko a mafarki ido kawai ya zuba dokta har ya dasa aya ka waɗansa dokta ya ɗan taɓa ya ce kana ji na kuwa cikin tashin hankali da zallar hurgici nihal ya daga dokta kai alama i e, da ilahirin jikinsa na kirma durkushe a ƙasa ya haɗe da ɗora hannunsa a ka ya wazara kirkitaccen kuka mai gunji tamkar mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati da sauri noman ya karaso wajen yana tambaya abin da ke faruwa jikin likita a yi eh, wa noman bayanin komai shi kansa nawama ya shiga firgiti da jin abin da likitan ya faɗa cikin sanyin jiki ya durƙusa gaban Nihal muryarsa na rawa ya ce kai haƙuri aboki haƙuri ka ce nawama wannan irin haƙuri zan yi Shi kenan ba zan taɓa ganin ƙwaina ba ba zan ga gudan jini na ba kenan ba da rabon haihuwa na shiga uku nawama wallahi ina cikin wani hali rayuwata tana cikin garari ba tare da nawama ya magana ba ya miƙar da Nihal ya kai shi ofis ɗinsa. sannan ya hoto ya dawo wajen dakta Noma ya ce yanzu babu yadda za a babu wata dabara da kake ganin za a iya yi kan sai girgiza cikin kare ya ce I'm mun yi iyakayin mu dole sai an yi hakan shiru noman ya yi kansa a ƙasa yana tunanin mafita kai za ka sa hannu a mata aikin wani Noma ya faɗa yana zaro ido dokta ya ce eh ba na ga kai ma lagosa famili ba ne eh cousin brazil mijinta ne amma ba ruwana kada daga baya ta zo tana kuka da ni ta ce ma haɗa baki akai da ni aka cuce ta please doctor noman ba mu da lokaci ka taimaka kai sai nan noman ya furzar da iska yana kallon doctor ya ce ana baka kana kin karɓa ni ba ba kin saka hannu ne ba ina tunanin abin da zai je dawo gaba ne kai baka san halin matan nan ba wallahi tana ibi na da wani sharan dan haka ba ruwana na yi wasu dadi waya na sanar da su yanzu za su karasu Noman na gama rufe bakinsa suka shigo cikin girmamawa Noman ya tare su ya musu bayanin komai ta yaya aka yi hakan ta faru dadi ya tambaya Noman ya ce wallahi dadi ban sani ba yanzu ina ne hal din yake yana office dina dadi ya juya zai bar wajen doctor ya ce please alaji ka sa hannu a paper da za a yi mata aikin dan jim dadi ya san ne ce mu je mijinta ya sa hannu Noma ya kalli doctor ya masa alamar ka gani ko ƙasa suka iske ni hal zaune ya haɗa kai da gwiwa saurin ƙarasa dadi yana cewa subhanallah nihal hal lafiyar ka kuwa dadi ba ni da rabon haihuwa ba ni da rabon ganin ƴaƴana kamar yadda kuka gan mu wayo na shiga uku dadi na ji ta cuce mu cike da mamaki suka kalli ne hal gaba ɗansu dadi ya ce me ya faru ni zai magana dokta ce please alaji a sa hannu dan ba mu da isasshen lokaci karɓar takardar dadi yayi daga hannun dokta ya miƙa ni hala ce kai sani kansa ya girgiza hawa yana zuba masa ya ce no ba zan iya ba dadi ba zan iya sa hannu a cirewa na jima mahaifarta ba idan ne mata haka ban yi mata adalci ba dadi ya ce hakan da zaka yi ne adalci a gare ta dan idan baka sa hannu ba ba mahaifarta kaɗai za a rasa ba ita kanta za a rasa yin an ce ana iya rasa ta ya sa ni hal amsa feba da sauri ya sa hannu likita ya amsa ya fitar da sauri ba a jima ba suna wal suka karaso tare da 'yan gidansu na jawa duk suka jugun-jugun cikin jimami ba a fito da na jawa ba sai bayan sallar isha restroom aka wuce da ita suni hal na biye da ita jikinsa na rawa ya zauna bakin gadon da take kwance na shafa kanta sai wajen 9:10 pm na dare na jawa ta farka a hankali ta soma motsi tana yamutsa fuskarta hannunta mai ɗauke da kalula ta sanya ta dafe kanta ta dan jima haka kafin ta buɗe idanta tana bin ɗakin da kallo ganin gaba ɗaya dangi a ɗakin ya sa ta ware idanta da ke a kumbure momi dadi babanta mamanta da yayyanta umayar da nofal duk ta bukuwa da kallo a hankali ta fara kalle-kalle tana neman nihal hannunsa ya ɗora saman nata a fili ta sauke ajiyar zuciya ganinsa kusa da ita ganin yanayinsa da kamanninsa da yadda tashi hankali da damuwa suka fito ƙarara a fuskarsa ya sa na jiwa girgiza kanta tana kokarin tuna abin da ya faru sannan hankali ko mai dawo mata cikin rawar jiki ta kai hannunta ta shafo cikinta jin wayan ya sa ta saurin miƙewa zaune ta shiga fuske ƙarin ruwan da ke jikinta tana fuske kalula jini ya so mazuba wata damu da jinin da take zubarwa ba ta sanya dukkan hannayenta tana shafa cikinta cikin tsantsan firgici jin cikin wayan ba komai ya sa ta fasa gigitaccen kuka da kusan gaba ɗaya asibitin sai da ya amsa kanta nihal ya tallafi haɗi da ɗora goshinsa kan nata hawa yana gangarowa daga ranannun idanuwansa waɗanda tuni suka canja kala da kira iya motsa lips ɗinsa ya ce shi cikin matsanancin kuka ta soma cewa wayo Allah na shiga uku na rasa cikina wanda ne shekara da shekaru na faman nema cike da tsantsar tausayi momi ta isa gare ta ta sanya hannu ta ɗago ta ta zaunar da ita ta shiga rarrashinta wai me asalin abin da ya faru cewar baban najwa idan ne hal cike tab da hawaye ya zayyane masa duk abin da ya faru tun daga farko zuwa karshe baban najwa da mamanta suka ɗauki salati baban ya rufe ta da faɗa kamar zai dake ta dadi da amina ba shi hakuri sai da mai isarsa sannan ya kalli mamanta da iyanta ya ce mu je Allah ne da kansa ya maganin shaigiya sai magana yana hucewa matsowa kusa da ita mamanta ta yi a hasala ta ce maganin ki kenan idan ana baki shawara ana faɗa miki gaskiya sai ki rinka ganin kamar ke kika iya ke kike kan daidai Allah ya sani tun kina yarinya nake fama da ke kan wannan bakin halin naki na yi iyayi na na baki shawara ne muke faɗa da nasiya, amma kika idi gashi nan kin kai kanki kin baro kin da an cire miki mahaifa a banza akan bakin kishinki hannu biyu na jawa ta ɗora a ta kurma uban ihu tana fusge-fusge tamkar zarariya ta shaƙi wuyan ne hal ta ce da gaske an cire min mahaifa kansa ya sunkuya ƙasa hawan da yake dannewa suka fara gangarowa ƙara ƙarfin shakar da ta yi masa ta yi cikin kuwa da ɗaga murya ta ce ni hal da gaske an cire min mahaifa kansa ƙasa ya ɗaga mata kai alama e ƙasa ta sulale su mamiya cikin ɓacin remo mai ta kalli maman na jawa ta ce yanzu saboda Allah abinda kika kin kyauta maman Najwa ta ce abinda ne ko kuma abin ta yi kanta da abin ya same ta ita ta taja kanta ina ruwan wani ita ta yi asara kuma wallahi sai ne hal ya kara aure tana kaiwa nan ta fice wata da suka rufa mata baya girgiza Najwa ne hal yake yi yana kiran sunanta amma banza da sauri dadi ya fita kira doctor da abinda ya kamata an yi mata bata farfado ba wasa wasa har tsayin kwana biyar na jawa bata farfado ba hankalin kowa ya masifar tashi uwa uba ne hal ba magana dan yafi kowa shiga tashin babu abin da yake yi ko ruwan ti sai momi ta da gaske kafin ya sha ya rame ya kode yana zaune ta, ya kafe ta da ido hancin tamanna da bututun iska oxygen hannunsa a cikin nata ya so mai gyangyaɗi dan rabansa da bacci har ya manta jin ya kanta ya motsa ya sa shi saurin buɗe idansa ya zuba mata sai da aka tsare minutes kafin ta kuma motsi da sauri ne hal ya so mai kiran sunanta motsawa ta kare tana kokarin daga hannunta fita ne hal ya da gudu ya kira doctor akalla doctor ya dauki awa daya akan ta kafin numfashin ta daidaita aka cire mata oxygen doctor ya juya kalli ni hal da momi ya ce daga yanzu tana iya farkawa a kowane lokaci sautin tarin na jawa ne ya katse doctor ya saurin kallanta a hankali ta bude idanta dokta ya mun shaɗi da cewa alhamdulillah ta farka jikin nihal na rawa ya rungume ta zama jikinsa cikin zanyin jiki ta zame jikinta daga nasa ta kalle shi ido cikin ido mune ta ba fita sosai ta ce da gaske an cire mun mahaifa nihal cikin sanyin jiki ya ce ki haƙuri dokta ya ce dole sai an cire in ba haka ba ana iya rasa ki kululun bakin ciki ta haɗe cikin takaici tana hawaye ta ce me yasa baka bari na mutu ba na gwammace mutuwa ta akan ci gaba da rayuwa babu haihuwa shikenan ba zan ga dan ciki na ba wallahi rayuwa ta ba ta da wani amfani matukar ba zan haihu ba na san mutuwa zan yi tunda na san ni ba za ka zauna da ni ba na haihuwa ba ba za ka yi wa kanka illa ba ba za ka yi wa kanka sakiyar dabaruwa ba na san dole kai aure dole zai zumo mai sun sa ka ka kara aure dole kai mun kasa faɗa kalmar kishiyar ta yi ta rintsa ta da ƙarfi haɗi da bashiya da kuka ta ce shi kenan na zama juya ba zan taɓa haihuwa ba ta ƙara rushewa da matsanancin kuka yi haƙuri haka Allah ya tsara mana rayuwarmu Allah ya ƙaddara ba za mu taɓa haihuwa ba da abin da kika gani muƙaddari ne daga Allah da abin da kika ga Allah ya akwai nufin yinsa dan Allah baya taɓa yin abu babu dalili Wace sani ba watakila haihuwar ta zame mana bala'i ko abin da za mu haifa ya zama duniya hutuna mu ji dama ban mu haihun ba na haka idan Allah ya hana ka koya baka kamata ya kai godiya watakila hakan da shi shine mafi ala a gare ka watakila hakan shine mafi alheri da samun kwanciyar hankalinka aje zuciya ta sauke dan ta dan ji sa'ida tana ci gaba da kukanta ce to ya alƙawarin mu yana na har yanzu murmushi ya haɗi da ɗaga mata kansa alama eh ta ce ka tabbata ba za ka taɓa min kishiya ba har abada kafin ya ba ta amsa ta ci gaba da cewa dan Allah ka tausaya min kar abin ya min yawa kada kai min kishiya kada ka saba alƙawarin mu yanzu dan ka ba zan haihu ba hakan ne zai sa na manta da abin da ya same ni na manta da batun rashin haihuwa matukar za ka zauna da ni ni kaɗai ba za ka taɓa min kishiya ba ta kare shi maganar hawaye na gangaro mata hannu ya sa yana goge mata hawayen ya ce ni bakin ciki na ɗaya da kike zubin man da hawayenki ki daina kuka please in dai kishiya ce ba ke ba ita har abada marmashin jin daɗi ta yi haɗi da rungume shi da abin da suke akan idan momi da daɗi. momi ta yi murmushi haɗi da cewa kuna ja da hukuncin Allah sai da na ji wata ƙara wata ɗaya asibiti sannan aka sallame ta har aka sallame ta ko sau ɗaya babu wanda ya dawo cikin 'yan gidansu iyayen sun ƙi zuwa sun kuma hana 'yan uwanta zuwa ranar da aka sallame ta dadi ya zaunar da su ya musu nasiha mai ratsa jiki da jijiya momi ma ta yi musu akan yadda da ƙaddara, suka haƙura suka koma rayuwarsu normal kamar baya sai daidai lokacin da ta kalli cikin umaira ko mace mai ciki sai ta ci uban kuka bayan watanni uku da sallamo na jawa umaira ta haifa yarta mace mai kama da Nile Sak aka sa mata sunan mahaifiyarta ana kiranta da Lina ranar da umaira ta haihu kwana ta tana kuka ne halina rarashi da aka sanar da Nila haihuwar cewa ta sai ta zo ta ga bebi sai da Nawfal hana ta dan a lokacin suna gab da fara exam na jawa da ni har suka tattara gaba da hankalinsu kansu Naila suka ɗauki san duniya suka ɗora musu suna jin su tamkar 'ya'yan cikinsu babu yadda ba su momi da dadi su bar su wajen su ba amma suka hana ko ɗaya daga cikin su ma hana su momi tai tace abu wanda zai raba mata kansu dole saboda yaran suka dawo faɗin ne hal da ke gidan suka rungumi yaran hannu biyu biyu komai na yaran ya da hannunsu daidai da bacci idan za su yi sai sun sa yaran a tsakiya da har lokacin ba san iyayensu ba ba su taɓa ganin uwarsu ko ubansu ba to bayan shekaru hudu sannan ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba cikin ikon Allah Nila ta kammala karatunta cike da tarin nasarori cikin shekarun haihuwar Umaira biyu bayan Lina yanzu tana da yara uku bi mata ɗaya namiji mai sunan Dadi ana kiransa Nur sai mai sunan Umman Umar ana kiranta da Khairi ni shekara Nila ke zuwa hutu amma bata taba haɗuwa da Nihal ba da lokacin da za ta zo hutun Allah yana kawo haka da Nihal baya nan ya tafiya ni da ta gaji da jin labarin uncle da auntie wajen yaran da sanda za su yi waya sai sun bata labarin na Joe da nihal yau kowa ka gani a gina yana cikin farin ciki kasancewa a ranar ne ne da za ta dawo duk sun haɗa gidan momi umaira da yaranta da naval naoman naila nail da nilma zaune a ayyabar reception suna jiran karasuwar nila sanye take da doguwar riga mai kwalle duwatsu a baya kofi kala ta yi rolin da mayafin a bayar idan ta manar da round glass kala a bayan jikinta kuruciya da zallar kyanta sun fita ta yi masifar kyau tamka aljana idan ka ganda sai ka rantse wa larabiya ce tana hanyar da trolley ɗinta masha Allah wa tsarkiya tabbata ga makagin halittar nan Noma ya furta muryarsa can kasan makogwaro Hayyo ta ce tana murmushi cikin zazzaka muryarta idan Noma ya lamshe tare da cewa Allah ya halitta a wajen nan cikin farin ciki humaira da yaranta da sunaila suka fada jikinta ta rungume su tana dariya cikin shauƙi da misul ɗinsu gyaran murya na wafale da ɗan ɓata fes ya ce mu dama an saba mu yadda musa ne wari noma ya ce rabu da ita duk sanda muka zo tariyarta ta saba nuna mana wariya a yi a ta faɗa tana sakin sumaira ta rungume nofal dan ita tana ɗauka zane a matsayin yayanta uwa ɗaya uba ɗaya kamar su suhaira da haka ba ta jin komai don ta hagin ɗinsa hannu ya sanya yana shawo bayan ta ce doctor sister am spine doctor kan wata ta zama babban likita yanzu kanta da ke kan kirjinsa ta ɗago ta ce da taimakon ka ba noma ya kwashe fuska cike da shawaba, ya ce saura ni haƙ ɗin ya magana yana wara hannuwansa ɗan duka ta kai masa kirjinsa ta ce an ƙi ɗin da suka yi dariya na ji zauna a falo tana jiran karasu wasu duk ta kagara ta ga nila momin Nail, dan ba su taba haduwa ba saboda ta ganta ta kibin nihal india mitin akan kamfanin da dadi zai buɗe a can ce ta biyo shi daga baya tana zauna da mai shigo yana jinya da trolley ce momi ga yarki nan ta dawo saurin miƙewa na jawa ta ta zuba kofar da nila za ta shigo ido ras gaban jawa ya mugo faduwa ganin kyawa da kuruce nila duk da ta san dole za ta kasance mai kyau musamman idan aka ga kyan yaranta an san dole mahaifiyarsa ta kasance kyakkyawar amma ba ta zata ta kai haka kyawu da haɗuwa ba wayewa da kuruciya don kallo ɗaya za ka yi mata ka ga wayewa haɗuwa aji gayu da ilimi take ta ji ba ta san nila haka nan ta ji nila ba ce mata ba ƙi da ƙiyayyata suka ɗarsu cikin ranta kallon momi da ke runguma da nila cike da tsantsan farin ciki ta yi wannan ce maman suna yi na ji wata tambaya cike da damuwa da ita kanta bata san ta me ba bakin mummi a washe ta ce eh ku taba haduwa ba ko murmushi ya ke na ji wata yi ba tare ta ce komai ba nan mai ce mam ga antunmu da muke baki labari fuskar nila ɗauke da kyakkyawan murmushi ta miƙa na wa hannu ta ce sannan antun yara ba mu taɓa ganin juna ba amma labarin juna ya iske mu cikin sanyin jiki na zuwa ta miƙa wa nila hannu tana murmushin yaƙi idan ta kan nila na har ga Allah kyan nila tsoro ke bata ga kala ƙwaya idan ta abun tsoro kamar na mutiji, maciji kafada ta noma ya dawo yana kallon na ya ce shi is my wife to be guntun murmushi ta masa haɗi da cewa wish you all the best bedroom nila ta shiga ta wanka ta sanya riga da suke na atamfa ya yi ɗaga jikinta shab da kira jikinta ta fito hib da mazaunanta tamkar dora mata su akai cikin takunta mai kamar tana jin tausayin ƙasa ta bata falo ya salam noma yace yana dafe zaitun zuciyarsa ido na jawa ta waro cike da mamakin kyan kira jikin nila ita kanta mace sai da ta ji wani iri lalle dole noman ya rude ya haukace a kanta dan samun mata irinsa a duniya za a dade ana nema ai dole ta yi mugunta ka tsantsa akan mijinta duk yadda za su haɗe ganta sai ta toshe duk namijin da ya ga kyawu da tsarin zubin halitta nila dole ji wani abu komai nata mai kyau ne daidai da farcanta yana da masifar kyau da burgewa sikin ɗinta sai sheki take tana kyalli ga komai nata tana yin sa ne cikin natsuwa da aji na jawa ta yi magana cikin ranta idan tukan nila watan nila ɗaya da dawowa ta tafi bauchi house manship da satin duniya noma aboci ke weekend sosai soyayya da shakwa mai karfi ta shiga tsakanin Norman da Nila duk wanda ya san Norman ya san labarin Nila dan ba karamin so yake mata ba yana mugun santa tamkar yadda yake san rai da rayuwarsa ni halkam har koza yake da labarin fari da sun haɗu da Norman ba shi da wani labari sai nata idan a waya ne ma haka sai ni hal ya gaji ya kashe wayar a kwana a tashi ba wuya wajen Allah har Nila ta kammala karatunta ta fito da first class kasancewar masu irin karatunta ta ba su da yawa a Najeriya ɗaya ku ne yasa aka ba ta takarda aiki ofa tare da gida a Lagos a unguwar Lake da yake a babban asibitin Lagos za ta aikin da mota kira Prado 2020 ta zama cikakken likita tana da 22 years yayin da yaron take da 10 years har sun shiga JSS 1 tuni magabata suka shiga magana auren Norman da Nila haka tsayar da magana dadi yace a bari ranar birthday ɗinsa sai a sa ranar bikin Aisha gari gaba ɗaya kowa kuma ya amince da haka da yake ranar birthday ɗin dadi ɗaya da Nail Naila nelma da Lina ya sa aka shirya babban shagali ga kuma sa ranar Nila da Norman hall ɗin gidan da yake matsayin na yin family meeting aka shirya ya sha decoration an ta wajen sosai da flowers da fitilu zakiyar hall din round table ne a je dauke da cakes kala kala da manyan kwalaban baya sosai aka kashe kuɗi don kawata wajen naila lina da kayar kayan su iri ɗaya haka ma nilma nile da nur kayan su iri ɗaya na ji wani san yadda dogon riga blue black kayan jikin nihal iri ɗaya da na dadi da na hall da na sai dai bambancin kala nihal da na hall sun sa dadi da mommy a tsakiya sunail na gaba norman na kusa da nihal hasken wajen aka mayar mai dan duhu dim light aka karkata hasken gaba nila da ke tsaye sanye da jaddogwar riga irin wacce indiyawa ko turawa ke sawa idan za a yi fati ta saki gashin kanta ya sauka gadon bayanta takalman kafar ta high heel gaba ɗaya hall ɗin ya fara amsa kuwar zazzakan muryar nila na cewa Happy birthday to you. Happy birthday, daddy and my dears. Happy birthday to you. Gaba ɗaya aka zo mu tafi. A kunnen Noman ya raɗa Nihal, she's my wife to be. Ita ce my pari, bayan ta Nihal ya kura ido. Ganin irin kallon da Nihal ke yi wa Nila ya sa na jo matse hannunsa da ke cikin nata. muryar ta ƙasa ƙasa yadda ba wanda zai ji abin da take faɗa ta ce ina ga zo kake mu yadda hali a nan ma a ɓata ranar yau murmushi ya haɗi da ɗauke kansa da kallon nila ya sun da kansa ƙasa daidai lokacin nila ta juyo ta fara taka ɗas ɗas take zuciyar ne hal ta soma bugawa da tsananin ƙarfi kirjin zai zo mai sama da ƙasa yana buga fat-fat. da takun da nila ta yi yana tafiya da bugun zuciyar nihal yana sai ya dago ya kalle ta amma tsoron kada hakan ya haifar da matsala ya sa shi daurewa direct wajen nawawan ta nufa tana saka masa kayataccen murmushi shi ma fuskarsa dauke da murmushin kai kyau ta raɗa masa cikin wata irin murya murmushin jin daɗi ya ce ki aikin fi kyau kyau, diya shi kansa kyau guduwa yake idan kina wajen dariya ta ɗanyi ta ce ka yi tsokana ka faɗin ni hal ya dafa ya ce Let me introduce you to him. Ba ku taɓa haɗuwa ba, he is my best friend. Kana mai da kallon zagani halice aboki ga mai fari. Dago kansa ya fuskarsa ɗauke da murmushi. Karab idansu suka sarƙe cikin na juna kiɗima cikin tashin hankali cike da zallar tsoro da firgici. Nila ta saki gigitacciyar ƙara da ta jawo hankalin kowa da ke wajen. Tamkar mahaukaciya ta soma ja da baya tana nuna Nihal. ta kasa furta ko da kalma ɗaya laɓanta sai rawa suke tamkar mai jin sanyi takalmin ta ya gurɗe ta ta baya za ta kifa Nawa mai saurin tare ta Nawfal da Umaira momi da dadi suka yi kanta da gudu gaba ɗaya wajen kallo ya koma kanta tamkar zarariya ta shiga nuna ne hal tana ja da baya daga zaunan tana cewa shine shine momi dadi shine antu Umaira kin gan sha biyo ne ɗin numfashinta ya ɗauke ta faɗa jikin Nafal sumammiya. To ma sauraron mu za mu sa aya a cikin wannan shiri ku karkaɗa kunnuwa. Shirin da Al'ajabi TV ta ɗauki nauyinsa inda muke karanto muku littafin na rabo ajali wallafar hawa Hawa'i Usman Jidda. Ni Muhammad Umar kai gama da na karanto nake muku sallama ku huta lafiya.